kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma yiya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Ali cewa a zauren muhawarar gaskiya magana iya kudinka iya shagalinka ne a aure eh? mata ina so ku gane kan namijin ma da irin godar da kike sa baya iya sayan nike ci gaba da tafi da rayuwarki ta inda kike tafiya gaskiya ba ajin aurenki ba akwai magana ɗaya bangaren kuma suka martani kamar haka. Kisan bincike ya nuna cewa ba 'ya'ya masu tasowa cikin jin daɗi cikin yakana da tarbiyya irin 'ya'yan da suka taso suka tar da iyayensu cikin soyayya. yau ya kike ganin shirin zai kasance. To Aminatu muna tafiye da ƙarin bayani a shirin namu dai na yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren namu domin jin hujjojin yin aure don kuɗi ko kuma don soyayya. Sannan muna tafi da kaɗan daga cikin amsoshin ku na Facebook sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin na abota wato facebook aka auren soyayya ko na kuɗi wanne kuke ganin ya fi inganta zaman lafiya a auratayya ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar wata farko a yau ta ɗauri wace daga Amfa alhaji salisu kwatis na jihar yobe ta da zalika da inda suka ce yau da gobe ikon Allah hmm, ai na soyayya ya fi domin idan ta kuɗi ce to Allah yana jarabtar ka shi kenan zama da kai ya ƙare domin dama don kuɗin ta soka ba don Allah ba. Sai sakon Yusuf Kimbi Niger State da Abdulkadir Aliyu Mariga inda suka ce ai zamani ya canza sai kana da kuɗi ake yin soyayya da kai idan baka da kuɗi sai dai ka koma gefe. To zara sai kuma amsar Buhari Yahya Unguru daga jihar Yobe inda shi kuma ya ce ko shakka babu auren soyayya ya fi inganci domin mace za ta zauna da mijinta duk talaucinsa haka zalika da kuɗinsa idan babu soyayya ba za ta zauna ba don haka auren soyayya ya fi auren naira na gode da gobe ku tashi lafiya. To shi kuma Aminu Muhammad Adam daga Jigawa Gumel ya ce auren soyayya ya fi inganci sama da na kuɗi domin an fi samun tausayi da kulawa. To sai kuma amsar Isu Haruna inda shi kuma ya ce salam yau da gobe ikon Allah. me ya ba kusa ba auren soyayya ya sani kuɗi zaman lafiya. Amma idan ka ga ana samun matsala tsakanin ma'aurata laifin iyaye ne. To Aminatu kin je ita kuma Hauwa Muhammad ta ce ai zaɓin iyaye ya fi inganci ɗari bisa ɗari. To Zara sai kuma amsar Ahmad Shehu inda shi kuma ya ce auren soyayya ya fi auren kuɗi zaman lafiya. Gaskiya a yau matan ne in baka da kuɗi zai yi wuya ka samu wacce za ta aure ka iyaye suna da laifi akan 'ya'yansu sai su ce in sun auri mutum za su sha wahala in ba shi da abin hannu sai amsar arma ya'u saini ya ce yau da gobe ikon Allah ai sanin kanku ne auren soyayya ya fi na kuɗi zaman lafiya ku tashi lafiya To shi kuma Adamu Idris daga jihar Adamawa cewa yayi kowanne a tsakanin su yana da tasiri domin da kuɗi da soyayya ɗan uwan juna ne. Aliyu Sali ya ce auren soyayya ya fi zaman lafiya amma fa matan yanzu auren kuɗi ya fi inganci a gare su saboda a ganin su ya fi amma wallahi auren soyayya ya fi. Mm, shi kuma Abdulsalam na Siriya cewa ya yi salam VOA Hausa ai soyayyar kuɗi ƙarya ce saboda in kuɗin sun ƙare sai ta barka amma soyayya aure ba rabuwa sai mutuwa. Muhammad Rai ab'i Turaki ya ce auren soyayya ya fi na kuɗi inganta rayuwa aure da kuma zaman lafiya. To shi kuma AD Rijana cewa ya yi har gobe ruwa na maganin dauɗa sai dai naira daban ne. Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Musa Shitu ya ce auren kuɗi akwai wulakanci auren soyayya kuma so yana karewa in ba halin kirki ga ma'auratan amma na so ya fi danko a yawan lokuta. To Mariya M MG Abdulrahman ita kuma cewa ta yi auren soyayya ya fi shi ma soyayyen na tsakani da Allah saboda idan mace tana son miji tana jure komai a kansa mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi haka idan namiji ke son mace shi ma duk abin da za ta yi yana mata uzuri ya jure duk laifinta. Ibrahim Muhammad ya ce ni dai a gani na a wannan karnin auren soyayya kashi biyu ne cikin ɗari domin duk irin girma da bunƙasar soyayyar ka da budurwa idan ta samu wanda ya fi ka kuɗi cikin sauki za ta barka ko shawara ba za ta yi ba. To ga kuma wata amsar haɗin gwiwa daga Umar Abdullahi Gambaki daga jihar Bauchi tare da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce to a gaskiya dai auren soyayya ya fi auren kuɗi samar da zaman lafiya. To amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Sabi'u Usman Makurna. Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce salam yau da gobe. Hakika auren soyayya ya fi inganci ɗari bisa ɗari. Musamman ma a ce iyayen yara suna so su ma yaran suna so. Amma batun aure da kuɗin abu ne tamkar mace mai ciki ba a san me za ta haifa ba. Ko ɗa mai ido ko akasin haka. Kai takaice muku kuɗin mutum na ƙarewa so da aure ma suna ƙarewa. Allah ya ƙara mana su soyayyar junanmu tare da mintin zuciya ta uwar ƴaƴana. Ta masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin. masu saurare yanzu kuma sai jihar Kaduna inda za mu ziyarci zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin Binta Ibrahim wakiliyar sashen Hausa a Kaduna domin sauraron wannan muhawara na auren kuɗi ko soyayya. Binta gare ki. saduwa da ku a filinmu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa kiwon lafiya da kuma shakatawa. A wannan satin muna tare ne da mata wanda za mu tattauna da su akan maganar da ya shafi soyayya da auratayya. Eh soyayya da auratayya saboda a halin da ake ciki 'yan mata an sa ma ido fa toka. ko da har yanzu akwai an ce kan jiya wanda suka ce su dai kam har yanzu suna kan magan cewa soyayya tana da ranar ke taka a zuciyarsu to yan matan da muke da su ga sunan guda biyu kowa za ta ba mu ta kuma za ta ba mu hujjojin da sa ta dage akan wani ra'ayi nata ko dai soyayya ko kuma auren nera wato auren kuɗi malamai barka da zuwa barka ka barka ka muna cikin zauren muna da Maryam Musaini da kuma Salima Nuhu To, Salima, wurin fara da ke, na ga wani harare-harare ke akan wannan maudu'i da muka dauka. Mene ra'ayinki akan wannan aure da ake shin za ki yin aure don soyayya ko kuma kin fi son da yadda za ki ce ki ce wai ko da siga? To, kin yi sa tambayar taki cewa aure don soyayya ko don eh, daula. To, a zahirin gaskiya ko da an yi aure domin kasance akwai soyayya a tsakani kuma ba soyayya kadai ke rike aure ba a fahimta ta saboda soyayya wani abu ne da ke ke gudanar da al'amarin ƙauna to kuma shi zuciya tana da muradi da son abin duk da yake kyautata mata alhairi da ke kawowa shi yasa mafi yawanci idan mai mata magidanci ya je neman aure yake kada saurayi kenan saboda yakan je da alhairai ne na kyauta eh, saman hmm. wannan zamani da muke ciki soyayya ce ta harkar data mata ki za a ci za a yi amfani da ita mm-hmm. sannan mu kuma a yanzu duk maganan da ake na rayuwa gaskiya ni ba zan ce in kaji yarinya tana ana maganar soyayya har tana tunanin soyayya yana nan yana yawo a duniya eh, yana cewa akwai masoyi akwai masoyi ta yaudar kanta ne. Auke ba kya daga cikin wayannan mutanen? A'a saboda ina a'a wallahi ina da jan salima. Yanzu a ki ce wai dan mace ta ce akwai soyayya yana yawo a sararin samaniya ma ƙarya ne gaskiya ba ina da jan. To me ke mi ra'ayin ki? Ai ra'ayi na hajiya shine mace ce aure ce aure dan soyayya. Ko kwarai da gaske. To su mazan nan sun yarda da wannan soyayyan ko? Kwarai da gaske ai yadda kike tunanin mace ita kadai ta da soyayya haka shi ma wani namijin yana nan a bangare guda yana ganin kawai ai su maza su suka san soyayya. Hmm. Ai shi so shi shine komai ina so kake jin gaya miki wani abu da ake cewa wai alheri shike kaza shike kaza eh, kamar yadda ke tunani yake kawo da kokarna ban ki ba amma duk wanda ke son ka abin hannun shi bai tsole mai ido in dai da kwai so da kwai wannan to mm. wallahi ba zai gushe ba sai ya zama mai baki abin hannun shi wai ai in ana tunanin cewa wai wannan abin hannun shi shi zai sa wai ki so shi to in dai har yana son ki talaucin sa ke zaki ji talaucin sa kin gane ai ba ana nufin cewa ke yarinya abun nashi kike so ba eh. kina son shi ne amma kuma daman yana da sinadarin tafi da amma sannan kuma wata magana ce ta daban bari mu dauko aka dauko bature yayi wani karatu wannan daban bature yayi wani karatu idan za ku yi aure ku yi aure na inda za ku kalli watan ku da fahimtar ku da wayewar ku tana a cikin wannan sai in ana soyayya an aiki da soyayya ki play role gaskiya akwai idan ta tashi a wato shi kudi baya bada fahimta da ya ba da fahimta fi saurin gabatar da sako kamar alheri. Nera. Nera. wani eh. shine zahirin gaskiya bari ki ji abin da nake so ki fahimta idan har saurayi ya kasance duk yanda kika kai da kaunar shi ina tare da shi akwai wanda halitta shi ne bai iya alherin ba wanda bai san yadda za a yi ba duk kika kai da soyayya kina san shi dole ki ta so suke ji cewa wata rana tana wani abu daban mm. yawa to amma ki hada da wanda kuke soyayya kina san shi mm. sannan ya saka miki bakin aljihun kina hidima kina yana da jiran ba saboda aka kyautata mishi ya zama wajibi a gare shi saboda yana da wanda yake sai ya ji ya fita ra kullum ya ya nemo ya nemo kar a so shi a za a so shi mana ya da amma za a mishi soyayya daidai na kuɗin sa ba ni dai kudin sa ba so ku fahimta cewa daman ai matsayin ya tafi akan hakan ne. Hmm. Yana alheri iya daidai gwargwadon shi. Eh, saboda matsayin sa na soyayya yana karuwa. In kuma ya kasa shi ma a. Ba a ni ba kasa in ya kasa a badawa a ce a'a a'a to shi daman gaskiyar magana iya kudin ka iya shagalin ka ne a aure eh? mata ina so ku gane duk namijin ma da irin godar da kike sa baya iya siyan nike ci gaba da tafi da rayuwarki ta inda kike tafiya gaskiya ba ajin auren ki bane to yawa saboda a zahirin gaskiya matsawar kina tunanin cewa wai ku aure in har ba zai iya ba ita ya mace fa daman yar hutu ne haka haka wani kalle ta ka ce wannan ta cika girman kai a'a to da mun can baka nemi ajin ka bane kuma in aka ga da shiru sanin in aka ba da misalai da dama za ki ga yawancin matan da aka sha wuya da su ba su ke jin daɗin ba. Ban gane wai wani fasara. Wannan kuma wani wani nafsi ne na daban. A'a gaskiya saboda me duka aka tara ka zama ɗaya ba wai dan ka nuna mutum soyayya da sauransu ya dawo abin abin hannun shi ya yi arziki sai ya wata. Wannan karatu ne wani hadisi ne da mata suka ɗauka suka ɗora maka. gaskiya ban yadda ba ina da da ja maza nawa suke matan su halacci an yi soyayyan an ji daɗin rayuwa da sauransu da gaske zo an ga wannan gaskiya ita ce ake ana cewa ta mallake shi ta yi meme ba haka bane in zaki zauna da shi wannan zai gaya miki cewa shi ya san ta sha wahala da shi kuma ya san irin soyayyar da ta so shi lokacin da take wani bambance miki wannan karatu bai yi ba amma a gaskiyar magana cewa idan namiji ba shi da halin iya maintaining dinki da yi daukan ɗawainiyar ki gaskiyar magana ba namijin zama ba ne. Kyau Salima business ne abin ai ki gani za ki je ki ga gida ana zaune lafiya mm. ba da abu ne za ki ga an ije mata safe din kuɗi gurin ije. kuɗi musamman na eh, eh, eh. da suke so ta shirya rubu shi ne da mota. shi ne matsalar ta kuma za ta fanta ma a cikin wato dai ya kwarai yau ya kasance cewa za ka ga kyautata da take mishi da ba ba dan Allah take mai bakuwa Kuma shi da zai kalla da kyau cewa sadi matsa yake ji baki ji da za a bincika zuciya ki akwai yaran da take so da oh how are we irin din nan ina ma a ce amma tana zama da wancan ne saboda abin hannun shi da za ta fanta makwarai da gaske ah. ai ka mutunce kuma zuciya ce kuma abin da ake tare da shi tana mm. tare ki kalla a sallan nan da ya faru mata sun fito suna nuna kaunansu ga mazajen daga eh. duk matan da suka fito dakarai ne kowanne a cikin mijinta ya riga ya tsare mata komai da su. bugwalla gwai tana tana rantsin tana abubuwan saboda haka tana abubuwan da ga dama eh, wato hutu ne ya tsawo ban ta aiki mai karfi Allah ya daga shi ko kuma dan kasuwa ne daga baya aka samu wanda da na da zarar zama to ni tsaya yanzu na ga kwaɗe kowanne yana tabbatin cewa shi hujjar da yake ba da shi A yi hujjar ta ita ce hujjar hujja kuma hujjar sa harkar alwajudi yayi gaba hajiya ta. Salima tana bada eh, tabbacin cewa ita ba Ba ta yarda da talaucin nan ba. Kawai namiji ya tashi ya nema kuma ya biya mata bukata. Gaskiya shi ba. Wata daga cikin ra'ayin wanda suke da ra'ayin cewa namiji mai kuɗi ko na kwana ɗaya ne aka aure shi ya ya ba tafi da wannan hadisin ba ne mm. amma eh, da kwana kwana ɗaya da mai arziki ya fi kwana ɗaya da masiya. Amma ban da fannin aure. Ah, so da kauna da mm, so da kauna gaskiya wallahi tallahi duk abin da ke gani ba zai yi ba yakan yi wa inda wajata da wannan daular rayuwa ba in kina ganin an ajiye maki daya kina kina kina kina wata idan kina hango na wacce makwabce ke ko wata kawai ke wadda kuke miki ko eh, kuma wajen maganan kuɗi wallahi kullum shi mijin naki so ki irin abin kira upgrading so ki ke in dai aje miki so ɗaya eh, sai ɗaya ya dawo sai biyu ya dawo uku har zuwa ila ma sha godiya yawa matsawar cewa akwai wannan daular da za ki zo Allah na aki komai daidai gwargwado kin karfi kina kwanta ma wani kina fita su ɗan wanki su fanta ma su da arzikin ki to me amfanin arziki kuma ki zaki fito a daina kula kula a suna jin daɗin rayuwa masu tasowa cikin jin daɗi cikin yakana da tarbiyya irin 'ya'yan da suka taso suka tar da iyayen su cikin soyayya gaskiya ba wai san da haka to ana son kowa shi ne kudin su ba su soyayya ma daga ba misali aure saboda kuɗi ba wai saboda soyayya ba kowa bai da shi ki iya taimaka shi amma ni abin da na lura da shi a rayuwa shi Allah bai daura mu bawa abin da ya fi karfin shi kuma duk yadda kika ganki kina cikin tashin hankali a a waye waye waye saboda mijinki ba shi da shi ke kika so ki daura mu kanki ko ai in har namiji zai iya baki ci sai baki sha duk wasu nau'o'i na abin da Allah cewa sa'annan ba da bayan haka ya bar ki a matsayin ki na mace ko ki nema ko ki aiki da sauransu to kin ga waɗannan abubuwa ne da ya kamata ki bashi ta goma shi ki bashi kwarin gwiwa ku ci gaba da soyayya ku ku hayayyafa Allah ya arzikin da ki soyayya na'am abin da ake nufi eh. akwai soyayya da duk soyayya ce ta zuciya amma duk waɗannan nauyin ba a sauke miki ba eh. kuma ya zaki fasara mana Eto eh wannan kuma ai wani abu ne wanda ba za a cewa wai saboda namiji dan soyayya bane shi sai ka sauke wannan ah, wai yana na farko sai kika wannan to haka ne ko kuma akwai mai kuɗin da shi in bai tsoron Allah zaki ji yana da shi sai ake rayuwar ta shi ai wannan ma matsolo ne mm. ga kudin ya tara ga kamfanoni ga mota babu alwajudin da kike kallo a waje sai ki je ki ga kama ila gara ma wani talaka to ai ake ba wannan ba mai dukiya ba eh, hajja ne robar an da ke in ba kudin da ba a ci mm. sai ki kara gaba saboda haka wanda zai baki ki ci ki ya ki yana eh, ce ga akwai

bari in ɗauko mana eh mun ji auren soyayya eh to ga yana da attajirin mai arziki ne saboda ke auren soyayya kika kina kallo bai baki baki ci sai ki ci gaba da tafiya da soyayya kina cikin wahalar rayuwa ah, to ai da ma tun farko bangaren attajiri ke kika ce ai ke kina nan tare da attajiri ne auren mara wani lokaci kuma suke ga talakan ne hmm. an taso taron an sha wahala yana yin kuɗi sai ga cewa baki yawa a lokacin da nake fara gane cewa baki ya shafa hoda ga sai yana fito citta da sauransu kuma sannan secondly shi kanshi ba wata daraja da yake ganin ki a mutuncin ki yanzu saboda duk wanda kika mai abu sai ya kalle ki tunda harshe da hakori ko na da hawa ke wannan eh, kwarai a jinda ma to ai in ba zama in ba ba ba soyayya je suna ci ai fada ma ya cikin ya cikin shi shiga shi kan soyayya shi ne har da fada fada ba shi ne malam shehu da eh, an malam shehu yawan fada a kansa albishirinki idan kina son ki fahimci soyayya a sahun maza ma duk namijin da yake da rufin asiri da kudin shi a hannun albishirinki to shi bai tunanin wani abu saboda kafin shi ta tunanin soyayya tana raya mishi abinda zai iya manta a kila sallah ibada amma an ga an ci attajiri wanda ya rufe ta da kai shi wallahi ba musamman message kika yi mishi zai miki replying ba don komai ba da damuwa da tunanin tunanin wani ke abin saboda aka yi replying wani ke wani ai akasari masu auren masu kuɗin jiga-jigai da suka ansa sunan su ba su da lokacin matan su yi tarihin laila da jiya yana da suna amma saboda shi ya zama mahaukacin laila sai aka kawai samu shi almajnun to kun da su ko a labarin larabawa muka zo na tsoron muna da mene romeo ranar nan bana bikin kowa daga cikin ita soyayya ita ce rayuwa soyayya ita ce zaki auri mutum ya aure ki ku tsufa bai ganin tsufan ki baki soyayya ita kan sa tsoho da suna taka da kyar da maki suna wasa kamar yan yara yan yara a ce haka duk tsufan mijin kina nan kina tarare shi da kina son kayan ki ba ma ki san abin da zai shi ma na tafi da shi kasan waje asibiti. Saboda yana da kuɗin shi na bata kuma aure yarinya tana jin daɗin harkar kuɗin su. Ana ce mata kakanta ne tana saya tana mijinta ne. Ta kuma samu harkar ta ji daɗi ya mutu tana cikin shekara mutu bai da miki inda kuɗin. Ba wani shekaru. Ai a shekaru ya tsufa a labari ne yana da kudin shi mai tsufa a ba hawa nan ma ba fara ba mace karama tana iya fadawa soyayya kuma soyayya na ayyuka kan shi tsoho yana iya afka ma soyayya karamin a ban ya yarinya ba. Eh ta gani ba, ai mun ba gani ba amma ana yi kala kala. Ai

ga yawanci ma ki ga yaran kila irin wannan na kuɗin sai ki ga kila tirsasa ta aka saboda wasu alwajudin da yake saukewa a gidansu kuma na biyu da ke faɗan cewa rai dukiya wai wai wai ita dukiyar baki san ta iya karewa ba ki aure mutum ba ki san shi saboda kuɗin sai kuɗin ya kare sai kuma ya kare da ma wani abu dukiyar da ba ta nan ba masu kuɗi nawa ne suka ansa sunan su kuma yau babu labari sai dai ai labari a cikin wancan da kuke ganin shi wallahi da baban shi ko kuma da da kuke ganin mutumin nan ai duk nan amma da ta fanta ba a wani dan ne ba a ni a cewa da kwana ya cikin soyayya kwarai da gaske tashi soyayya ina an gama abin komai hujja mai karfi fafera to ba sauraron kuna jin irin wannan tattaunawa da kuma eh, muhawara da muka gabatar tsakanin waɗannan mata biyu wadda kowane ta da ra'ayin ta ɗaya ta ce ita fa arziki ko na rana ɗaya ne za ta dangwale shi da ta auri talaka. na shekara ɗaya ko na kwana goma ita ko ɗayan ta ce ita ko laila da majnun su kansa ganin su suka saka kyali kwarai da gaske saboda haka kowa da ra'ayinsa da fatan za kun karu da abubuwan da suka faɗa kowa kuma ya san cewa akwai hujjoji masu ƙarfi da wayannan bayan Allah suka bada muna ƙara tabbatar da cewa mutane su dinga fin zuciyarsu da abin da ta raya musu amma bana alheri ba kawai san zuciya ba a me ne gobe za ta haifar kowa idan zai yanke hukunci dinga tana da me gobe za ta haifar a rayuwarsa shi zai dinga taimaka mana Allah ya taimake mu mun gode malamai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauki kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. A kasance Yau